بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da takwas ga watan sha ɗaya shekara sha shida. Allah ya dawo da mu wannan masallaci na dan fodiyo inda muke karanta littafin babban malami shek Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna alfitnatu fi an anbiya'i was sahaba wato jarrabawa a rayuwar annabawa da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine darasi na goma sha biyar a wannan ismi wanda yake magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malin yace al-fasl thani shafi na 123 haka ne ko 133 ne ko 133 ne ko Sani fasali na biyu, makanatun sahabatul kiram matsayin sahabbai masu karamci inda al'a'immatul a'lam wajen shugabanni manya-manyan ainihin wato malamai malayin filam ya bai tabbata ba fi ma a'alamu cikin abin da ni na sani an alimin dangane da wani malami mu'tabarun wanda ake lura da iliminsa da tsoron allansa annahu ta'ana fi sahabiyin cewa yayi suka a cikin wani sahabi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sahabban annabi bal ittafaqa yace kai maganganun malamai wanda ake lura da iliminsu da tsoron Allah su sun ittifaki ala ta'adilihim akan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adilai ne mun sha faɗa cewa adili shine duk mutumin da yana da hasanatu wanda galabat ala sayyi'atihi shine adili shi yasa a ƙasa zamu ga yasa walaysa min shartil wali an yakuna ma'asuman fatanabba bai daga cikin sharadin ka zama wali na Allah sai ka zama ma'asumi a aqidar ahlus sunna babu wani mutum da yake ma'asumi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba da haka sahabban annabi adilai ne sannan wataraddi da kuma neman yarda anhu daga su sahabbai din wa taqdimihim da kuma gabatar da su wa da mutunta su wata taqarrubu ila ta'ala da neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki bi hubbihim saboda sanda ake musu shi yasa yayin da mutum yake son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya so su saboda neman kusanci zuwa ga Allah kamar yadda ake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda neman kusanci zuwa ga Allah da haka wani malami yake ta uhibbu rasulullahi shauqan wa hizbatan ina san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hulal mustafa wato akrim bihi afdalul hula da haka yace yana san annabi shauqan wa hizbatan Ya ce, wa ka akhil muslim gashi nan zuwa gare ka ya kai ɗan uwa musulmi ka a da aqwalihim sashen maganganun su haka nan ilayka ismu fi'l amr ne da ma'anan a da aqwalihim ka riƙi sashen wasu maganganu na malamai ƙalar al-imam al'imamun ya faɗa a cikin tafsirin sa ad mansur fi tafsiri bil wannan littafi na al-imam as-suyuti ad-durrul mansur bil ma'asu littafi ne da yake akwai kwashe-kwashe ƙaran gaske a ciki muna da maratibut tafsir a gurin malamai guda shida akwai tafsir qur'ani bil qur'an wannan shine ajmalut tafsir sannan akwai tafsir qur'an bis sahiha fassar alkur'ani da sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce ta inganta idan aka ruwaito hadisi ya zama da'ifi ne to ba a istidlali da shi wajen fassara qur'ani sannan muna da tafsirin qur'ani bi aqwalis sahaba fassara alkur'ani da maganganun sahabbai domin su ne ɗaliban wanda aka saukowa da qur'anin sannan muna da tafsirin qur'an bi aqwalit tabi'ina ɗaliban su sahabbai din sannan muna da tafsir qur'ani bi aqwali tabi'i tabi'ina sannan muna da tafsir bil lugha as-sahiha domin ita kanta lugan akwai maqbuliya akwai mardudiya kamar yadda zaka karatun hadisi sai an gama a ce wannan hadisin bai inganta ba saboda dalili kaza da dalili kaza to an kai dalibi ne na lugha mutum zai iya kawo shawahid na luga sai a ce bata inganta ba wannan luga saboda dalili kaza da dalili kaza to dole ya zamanto al-lugha as-sahiha lugha ingantacciya sannan muna da at-tafsiru bil istihadi wato tafsiri ta hanyar ainihin wato al-istihadi to fassara qur'ani da qur'ani fassara qur'ani da hadisi maganganun sahabbai maganganun tabi'ai tabi'u tabi'ina wannan shi ake ce masa at-tafsiri bil ma'sum wato yin tafsiri dangane da abinda aka ruwaito da haka wannan kuma matakin irin su al’imam ibn kafir shi suka bi gurin yin tafsiri ne a tafsiri bil ma'asu to al-imam da ya da yazo ce dai a tafsiri bil ma'asu ba abin da ya dame shi da inganci ko rashin inganci da haka idan ya zo kan aya duk wata magana da wani ya yi a kan ayar ta tabbata ko ba ta tabbata ba sai bujuro da ita shi yasa za ku ga in shi ana yawan istilali da wannan tafsirin na al’imamu Suwidi ad-Durr bini bini dan shi zai ce ka je ka duba cikin durin manso ma al’imamu ya kawo sannan har wayo dabaka na malaman hadisi sun kasu gida uku akwai al sannan akwai al sannan akwai al-mutawassituna sune wanda suke tsakiya ba tashdidi ba wajen da'afawa ko raunanawa sana akwai almutashaddiduna sana akwai almutasahiluna tabaka wajen wanda suke mataki na almutashaddiduna masu tsanantawa wajen inganci akan hadisi irin sa al-Imam al-Bukhari suna ciki shi yasa za ku ga a Bukhari yasa ka'ida cewa ba zai sa wani hadisi ba sai hadisin da ya tabbatar ya inganta ga ɗaliban da suka karanta wato littafin alimam al-Bukhari da kuma istilahat ɗinsu akwai hadisan da yake kawo su a Bukhari da sigatul jazam yana nuna maka cewa bai cika sharaɗin shi ba ko da ya kawo shi amma ka je ka bincika a wani littafi ba mamaki ya inganta amma dai a nan bai cika sharaɗin shi ba ko da ka ga ya ainihin wato kawo irin sa al-Bukhari wanda suke mataki na mutashaddiduna ko sun ce hadisi da'ifi ne to la yu'tabaru bi tad'ifihim saboda taka tsantsan din yana sa hadisin ma da ba da'ifi bane za su iya cewa da'ifi ne ina ba an fahimta sannan akwai tabaka na mutasahilu na yan sakaci su kuma hadisin ma da yake maudu'i ne na ƙarya ma mutum zai iya cewa ya inganta to su kuma la yu'tabaru bi sihi ba itibari dawa da inganta wasu da aka wanda aka fi ɗauka ɗabaka na almutawassituna wanda suke su ne 'yan tsakiya to al'imamun suwiti babban malami ne Allah ya ba shi karatu mutafannini ne fiye da diyar da baka zato amma yana cikin ɗabaƙa na almutasahiluna wanda suke da sakaci shi yasa duk hadisin da al'imamun suwiti zai zai ce maka ya inganta to la yi utabaru bi tasihi ba itibari da ingantawan al'imamun suwiti ina ba ta an fahimta yana da kyau ɗalibai su san wannan su kiyaye wannan domin ba mamaki in kuna tattauna da dan shi'a bini-bini da ce maka al'imamu suɗi ma ya kawo a cikin tarikul kulafa al'imamu suɗi ma ya kawo a cikin mai a cikin durrun masur al'imamu suɗi ya kawo a cikin kaza kaza kaza kaza shi yasa malamai suke ce masa hatibu laili mai itan dare ka san mutum ya tafi ice da daddare komai sai ya kwaso kuwa komai sai ya jibgo kuwa to haka yana ci kuma babban malami ba wani fanni da bai yi rubutu na addini akan shi ba babu in kana bibiyar al'amuransa na karatu za ka sha mamaki amma wannan bisa yana cikin ɗabaƙa na mutasahiluna an fahimta ya a ɓangaren wato ilimin hadisi babban malami ne fiye da yadda ba ka zato a gidan karatu al'imamu suɗi khatimatul hufas shi ya sa ya wafaƙa ya ce shekul islamu bin taimiyya malami ne wani ɗan bida abin ya ba shi haushi wai ya rasa sanin mai al'imamu suɗi ya gani ya ce ibn taimiyya malami ne maka ce to ai dama malami shi ya san malami ko kuwa to yake cewa qala al-imam as-suyuti fi ad-durr al-mansur a mujalladi na 4 shafi na 280 da 72 da haka wannan ba al-imam as-suyuti ya kawo kadai a cikin ad-durr al-mansur ba har al-imam al-qurtubi shi ma ya kawo wannan a cikin tafsirin shi yace akhraja abu sheikh wa ibn asakir an abi sakara umayd bin ziyad qala yace qultu li muhammad bin kab al-qurzi wannan muhammad bin kab al-qurzi yana ɗaya daga cikin ɗaliban ubay bin kab mun sha bayani a ɗan kwanakin nan muka ce muna da makarantu na tafsiri a zamanin magabata guda uku akwai makarantar abdullahi dan mas'udu akwai makarantar abdullahi dan abbas sannan akwai makarantar ubay bin kab abdullahi dan abbas yana da ƙatuwan makaranta ta tafsiri a makka wanda daga cikin ɗalibansa akwai irin su ta irin su mujahid suna daga cikin ɗaliban shi shi ya sa irin su ata zai ce maka ya zauna ya saurari tafsirin ƙwar'ani a gurin abdullahi ɗan abbas daga bango zuwa bango ba ma ɗai ba an yi tafsirin tun daga farko har mai ha ainihin wato ƙarshe to sannan a madina akwai babban makaranta ta tafsiri makarantar ubayyu mini sannan a basara akwai babban makaranta ta abdullahi dan mas'ud da ubayyu mini da abdullahi dan mas'ud wa'annan duka malamai ne na abdullahi dan abbas shi yasa za ku ga hadisi a bukhari a kitabul ilm wanda al'imamul bukari bukhari ya kawo shi har gurare guda uku lokacin da rikici ya kauri tsakanin abdullahi dan abbas da ainihin wato wannan mutumin hur suna cikin jayayya sai ga ubayyu bin kabi ya zo wucewa abdullahi dan abbas ya ce inni tamaraitu ana ni na yi jayayya ni da ni da wannan abokin nawa akan wane ne abokin annabi musa wanda ya roƙi allah hanyar da zai haɗu da shi ni na ce shi ne wannan ya ce ba shi ba ne suna cikin gardama sai ga ubai ya zo wucewa a matsayin shi na babban malami sai suka kira shi suka ce ya zo ya raba musu ainihin wato gardama ina fata an fahimta don haka shi wannan kaf wato alqurzi yana ɗaya daga cikin ɗaliban ubai bin kaf yace akhbirni muhammad bin kaf wannan humaydi bin ziyad din yace ka bani labari an ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan sahabban annabi wa inna ma uridul fitar? ina nufin fa in san wannan ne dan in kare kaina daga fitina fa sai shi Muhammad bin Kab al-Kurzi yake cewa inna Allah qad gafara li jami'i ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya riga yayi gafara ga dukkan sahabban annabi wa aujaba lahum aljanna Allah ya wajabta musu da aljanna fi kitabihi a cikin littafinsa muhsinihim wa musiihim wanda ya aiki mai kyau a cikinsu da wanda ma ya munana qultu lahu sai na ce masa wa fi ayyi mawdi'in awjaba Allahu lahum aljanna fi kitabi a wani waje ne Allah ya wajabta masa cewa 'yan aljanna ne a littafinsa qala sai ya ce masa ala taqra to ba za ka karanta wasabiquna alawwaluna magabata na farko ba min almuhajirina muhajir mun sha yin bayani wanda suke tafa da mu a baya cewa wannan min din ba ta ba'idiyya bace min ce li bayanin jinsi da haka in ka ji wani malami yayi fassara na sunna ya ce muhajiri ne daga cikin muhajir ka dan samu ita takarda ka rubuta mai ka tura mai ka sai alaga ta malam wannan ba min bace tab'id min ce li bayanin jinsi dan ya fadaka domin kana fassara ta da mina daga ciki to ka ba shi a koba sai to kaga dama mun ce ba duka sahabbai bane yan aljanna to shi ma ya tabbatar ya ce minal muhajiri ne daga cikin muhajir ashe akwai yan muhajir din da suka hijira kuma ba yan aljanna bane ana ganewa wal ansar sannan da kuma mutanen madina walladina tabauhum da wa'anda suka bi wa'annan bi ihsanin da kyautatawa muka ce ka rayu akan aqidar da suka rayu da manhajin da suke kai sannan kuma tsakaninka da su ka dinga neman musu gafarar Allah Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yadda da su wa radu anhu su ma sun yadda da shi Allah din wa adda lahum Allah ya yi tattali gare su jannatin Tajiri, aljanna wacce ta hata hal anharu khalidina fiha abada wacce koramun suke gudana a ƙarƙashinta ta kuma za su dawwama a cikinta har abada wa dalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wanda suka biyo mu a baya mun kawo duk inda ta hati ya zo a ƙwar'ani idan ana maganin aljanna sai ya zo da min amma muka ce me yasa da ya zo maganin sahabbai ya ce wa addalahum jannatin ta jiri ta ha bai ce min ta tahta ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a dukkan ƙur'ani sai muka ce waccan min ɗin ana kawo ta salati littafi? to su kuma sahabbai saboda a nuna maka aljanna su ta fi zama tabbas sama da taka bai buƙatar a kawo wannan min shi yasa Allah bai ce wa addalahum jannatin tajri sai ce min ta sai ce ta ta haka aka cire min ina fata an fahimta da haka ce wa aujaba Allah ya wajabta li jami'i ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga dukkan sahabban annabi ya wajabta musu aljannata aljanna war ridwan da kuma samun yardan Allah ka samu aljanna kuma ka samu Allah yarda da kai wannan abu ne wanda yake da girman gaskin gaske wa sharata Allah ya sanya sharadi alattabi'ina akan wanda za su biyo su shartan wani irin sharadin da lam yashtarituhu fihim abinda bai sanya wannan sharadin akan sahabbai ba qultu sai nace wa mashtarata alaihim wani sharadi ne Allah ya sa akan wanda suka biyo bayan su sahabbai din qala sai ce ishtarata alaihim an yattabi'uhum bi ihsani Allah ya sanya sharaɗi ga duk wani mutum wanda ba muhajir ba ba an ba to dole sai ya bi su bi ihsani da kyautatawa sannan zai iya samun yadda Allah sannan idan an je lahira ya samu aljanna amma su sahabbai Allah bai sanya wannan sharaɗin ba su za a bi da isani su ba za su bi kowa ba ina fata an fahimta wanda za su bi kai tsaye shine manzon Allah ya ce ya ƙulu ya bihim mutane za su koyi da su fi a amalihim alhassana cikin aikinsu mai ke wala ya bihim ba za su koyi da su ba fi gairi zalika cikin abin da ba wannan ba ƙala abu sakar sai abu sakar ya ce laka anni lam aqra'aha kaman ban taɓa karanta wannan ayan ba kabla zalika kafin wannan lokacin wa wama arabtu ha ban san tafsirin wannan ayar ba hatta qara'aha alayya Muhammad bin Ka'ab sai da shi wannan Muhammad bin Ka'ab din ya ainihin wato karanta min wannan ari ya man bayani a wannan lokacin sannan na gane me yake ainihin wato nufi ina fata an fahimta da haka wani lokaci akan samu haka kaga mutum ya karanta abu ya sha'aba sai idan an sake karanta abin an tunatar da shi sannan zai tana aiko ya taba karanta wannan matsalar ko ya ainihin wato santa kamar lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sahabbai duka sun imauce dimauce wadda fadin Allah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul da yawa sai da suka manta sai da sai na Abubakar ya hau munbari ya tunatar da su sannan suka gane cewa lalle fa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ya koma zuwa ga Allah وروى Hafiz abu na'im al-hafiz abu na'im ya ruwaito bi isnadihi ila al al-basri da isnadin zuwa ga hasan al-basri an gane yace anna ba'd al sashin wasu mutane qala lahu sun ce ma hasan al-basri akhbirna ka bamu labarin sifata ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me siffar sahabban annabi qala yace fa baka sai hasan al-basri ya kuka wanda Hassan al yana daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud a basara, ina fata an fahimta tabi'i ne ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya ce zaharat ta bayyana minhum daga su sahabbai alamatul Khairi, duk wata alama ta alheri ta bayyana gare su fis sama a sama wannan fis simiya din da sa a gyara kuskure ne dan sai da na ba asalin littafin na gani yasa wani lokaci idan a ta kuskure in ba a kiyaye ba haka za ku zo a ta shan wahala kai ta fasara fasara ki fituwa an gani da haka a gyara fis sama'i ne haka yake an gani da haka zai damanto alamatul khairi wato suna cikin alama ta alkhairi fis sama'i a wajen kololuwar daraja kaman sama wasamt da kuma ainihin wato shiru da kamewa wal hadi da shiriya wasidiki da gaskiya wa ta malabisi da kuma ainihin wato khushuna shine ai wato kaushin da tufafin yake da shi bil iktisadi ta bangaren ainihin wato tattalin ainihin wato arziki idan ka gansu ta bangaren kayan da suke sawa ka rena su amma duk da da kai karo da su zaka san cewa ka haɗu da maza yasa wani yake cewa da mutanen da kayan da suke sawa sai kare na su amma ba bata isa ta dauki leni ba yanzu ko mutane suna sa kafta kaftan kaya amma zuciyar kuma sai a hankali mutanen baya zuciyar na kiya ko da ko kayan ba na kiya ba ne mutanen yanzu kuma kayan mai na kiya amma kuma zuciyar ta lalace shine bil aksidin wa mamshahum sannan tafiyar su bit tawadu'i akwai tawadu da ka gansu wa mantiqihim sannan furucin su hade yake bil amali da aiki haka suke in suna tafiya zaka ga mutane ne masu tawadu ya ba za su zamanto masu tawadu ba bayan dalibai ne na manzon Allah an gane wa mat'amuhum abincin su wa mashrabuhum da abin san su bi tayyib min rizqi wato abu ne wanda yake mai daɗi na halar na arziki wa khudu'ihim kankan da kansu bi ta'ati ta hanyar ta'a ne li rabbihim ga ta ta'ala madaukakin sarki wastiqadatihim lil haqqi da kuma ainihin wato jagorantin su ga gaskiya fi fima ahabbu cikin abin da suke so wa karihu da abin da suka kishi wato su sahabbai ba sai abu ya musu suke bi ba dan akan wannan suka ce sun mu annabi baya. akan abin da suke so da abin da ba sa so za su yi wa annabi biyayya wa sha buga misali akan ansar mutanen madina kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu lokacin da aka zo yakin hunaini lamma afa Allahu ala rasulihi yayin da Allah ya ba annabi tarin dukiya a yakin hunaini ya raba ta ya ba wasu mutane ya ba wa'in ya ba nan walim yutil ansar shi a mutanen madina yake dauka komai ya basu baka annahum wajadu kaman sun yi bakin ciki id lam yusibhum ma sabon nasu saboda abinda da ya samu mutane na rabon dukiya su ba a basu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga sun damu yace a hada mambari aka hada munbari ya hau yayyaba Allah ya gode masa sannan yake ce musu alam ajidukum dullalan ban same ku batattu ba fa hadakum Allahu bi Allah ya shiryar da ku saboda zuwa na wa alatan ku talakawa ne da fa aganakum Allahu bi Allah ya azarta ku saboda zuwa na wa kuntum mutafarriqin da kuna rarrabe kuna yaƙe yaƙe wannan ya kai mu wannan farmaki fa allafakum Allahu bi Allah ya hada kanku saboda zuwa na kuka daina yaki duk sanda annabi ya magana qalu sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da annabi sun mana bai da ba za mu iya biya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace musu ma na an tujibu rasulullahi me yasa ba ku karba ba akan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi suka ce ya rasulullahi da kaga dama ma zaka ce wa laushi ita na la qulta kaza wa kaza wa kaza ada zaka iya ƙara wani abu ba akan wannan ba sai manzon Allah ya ce musu laulal hijiratu ba dan daraja da matsayi da falala da hijira take da shi ba yace la kuntum ra'an min al-ansar da nayi gurin nima in kasance daga bangaren mutanen Madina yace musu da mutanen duniya za su dare gida biyu yace zan dawo bangaren mutanen Madina ne in tsaya yace al-ansaru shi'aru wan nasu ku an-nasu shi'a al-ansaru shi'aru wan nasu disaru ya ce mutanen duniya riga ce ta waje a gurina ya ce amma ku riga ce ta ciki a gurina sannan ya ce musu innakun kuɗin nan ma fa satalƙau na ba'adi asara za ku ga handuma da baba kere a kan harkar dukiya da shugabanci da mulki a bayana wannan yana faɗa musu ne wanda za su rage a duniya a lokacin da sahabban da za su yi mulki sun ƙare sai ce musu to fasbiru ku yi haƙuri sai mun haɗu da ku a taukin kausara annabi ya ce musu fasbiru kuma an san irin gudunmawar da ansaru suka bayar yadda annabi ya kafa musulunci a madina da yadda suka sadaukar da komai nasu amma tun da annabi ya ce musu fasbiru ku yi haƙuri za mu haɗu da ku a taukin kausara shi kenan kuma suka haƙura ka je ka bincika kaf har annabi da ya bar duniya har ansaru suka kare ba a taba samun wani mutum yayi shugabanci ba a cikin su koda na mai anguwa ne tunda annabi ya ce musu za ku ga handuma da babakire bayan sahabbai sun kare abubakar umar usman ali radiyallahu anhu muawiya hasan da makamantansu wa'annan sahabbai ne yace to in shugabanci ya tsawo nan gaba wanda ba sahabbai ba suka zo to za ku ga handima da babakeri kuma sun gani annabi ya ce musu ku yi haƙuri za mu haɗu da ku a kan taukin tausara. kuma haka aka yi harkar shugabanci aka ƙari tun da annabi ya ce su haƙura suka haƙura yin yanzu ne ba yi ce ai layi in sama da ƙasa za ta haɗu in ka matsa mai ma ce to in dai izalan nan ci ya fita dole ne ba shi kenan ba akwai wanda suka fafaɗa mana haka can baya suka ce su akan matsala kan aka matsa musu ma izalan ma sai su fita wa yata'ihumul haqq da kuma ainihin wato bayar da haƙƙin su min anfusihim wanda yake kankin kansu wanda ya wajaba akan su zama at hawajiruhum hawajir shine ainihin wato shiddatul har tsananin zafi dan haka zama at hawajiruhum sun ɗibi wato kishi akan wannan addini a lokacin zafi mai tsanani shi yasa da za a tafi yakin tabuka idan annabi zai fita yaki yakan yi tauriya ga inda yayi ce nan yi saboda munafikai amma tabuka da za a tafi fituwa yi karare ce ga inda za saboda kowa yi shi wannan yanayin da suka fita sai da Allah ya tabbatar akwai wahala yace laqad taballahu alan nabi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu sai yace fi sa'atil usra duk abinda Allah ya kalle shi ya ce akwai wahala kai ka san ku akwai wahala shi yasa jarrabawar da suka samu a Madina da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ija'atkum junudun fa arsalna alaikum rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna khabira ko basira sai yace ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum izagatil absaru wa balagatul qulubul hanajir wa tazunnuna billahi ibnuna sai ce hunalikabtuliyal mu'minuna a wajen ne aka jarrabu wa'ancan masu imanin ba ni ba kai bane Allah ya ce wa zilzilu zilzalan shadida kuma aka girgiza su girgizawa mai tsanani kai wace girgiza ka samu a rayuwarka tunda ka zo ka fara aka addini wace girgiza ka samu Amma ka samu sai dai can wajen neman kuɗinka ba dai wajen fafutuka akan harkar addini ba wallahi dukko shi yasa saboda tashin alkiyama abu ne na bala'i Allah sai ya ce iza zulzilatil ardu zilzala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati to suna tun daga duniya suka fara samun zalzala din wa zilzilu zilzalan shadida sannan zilzalan din aka yi masa abin nan aka ce shadida aka faɗa irin nau'in girgizawar da aka yi musu wayannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wa nahalat ajsamuhum wa nahalat ajsamuhum jikin wayannan mutanen ya rame saboda addini akwai sahabin da ya faɗa a farko sanda aka tafi Madina ba kuɗi haka za a fita aikin addini idan an fita ba abincin da za a ci wani lokaci dabino ne kwaya daya dabinon shi za ka tsotsa kamar su in ka tsotsa ka tsotsa ka fito da shi ka ba dan uwanka shi ma ya tsotsa haka aiki akwai wanda ya ce in sun yi kai ba haya ba hayan su kamar na dabbobi saboda ba abin da za su ganye suke ci jikin ya rame saboda addini shi yasa in ahli sunna ba su taki sun yi da gaske wajen kare mutuncin sahabbai dillan da kana suna ka bari mutuncin sahabi ya zube kai wani mutunci za ka yi addini ba mutuncin da za ka yi wallai. mutane sun fi so a zo a ita ta maganin siyasa a ita ta labarin siyasa a ajiye maganar aƙida har yi zaman to labarin siyasa da maganar siyasa ya fi muhimmanci da yawa a gurin wasu sama da ka zo kana musu magana akida wa shahidu ala zalika yau inda za mu canza usulubin karatun nan in yi wata ɗaya ina binciken abin da yake faruwa a najeriya na kudaden da ake kashewa in ɗibo tarin tirin takardu in ce to takarda ma kaza ga shaida ta satin da ya wuce an yi taro a guri kaza da guri kaza kaji ma a gurin taron na wajen miliyan goma aka ci jama'a ana cikin irin wannan hali wa'annan shugabanni suna da imani a ce kaji kawai a gurin an ci na miliyan goma ga furuf ina ga dalili na an ce wanda ya sai kai kotu in ƙarya nake sati mai zuwa ma in ƙare in ji in ɗibo su sababbin bayanan da na yi wata ɗaya na yi za ka ga masallacin nan ba zai ɗauki mutane ba za ce ai yanzu ake bayani na Allah yanzu duk wannan bayanin da ake ba bayani na Allah ake ba tunda ana magana ne akan sahabbai ba kai maganin kuɗaɗen da aka sati ba da kajin da aka ci da faro watan da aka sha da waye da waye ina ba a bayani da ainihin wato Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace dan haka wastahaqqu ku gyara nan ma ba wastahaqqu bane na bu nuskan na asali wastahaqqu ne an gane wastahaqqu suka cancanta bi sakhtil makhluqin saboda fushin ababan halitta fi ridal khaliqi wajen neman yaddar wanda ya halicce su wato واستحقوا بسخط الخالق مخلوقين في da الخالق suka cancanci su samu fushin ababen halitta wajen neman yardar wanda ya halicce su haka sahabbai suka zama dan haka Allah ya faɗa cewa yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna suna jihadi dan addinin Allah ya daga ba sa jin tsoron zargin mai zargi to haka suka yi suka yadda gara su saba da kowa a duniya da su saba da Allah lam yufarritu fi ghadabin ba sai ainihin wato yi sakaci wajen abin da zai ja musu fushin Allah ba walam yahifu fi jawrin ba su kutsa cikin abin da yake zalunci ba bane walam yujawizu hukumallahi ta'ala fil qur'an kuma ba su tsallake hukuncin Allah madaukakin sarki ba dangane da ainihin wato littafinsa, sa shagalul alsuna sun shagaltar da harsunsu bi da ammatan Allah subhanahu wataala da ana maganan zakirai sahabbai su ne shugaban zakirai amma fa idan ana maganan zikiri na gaskiya ne a wata ƙarya ake wani zuwa naɗa shugaban zakirai na ƙasa ko kuwa kuma abin bakin ciki ma zikirin ba a karanta wa annaba ba duk irin waɗannan abubuwan su ma ina nan da lokaci zan zo yi bayani mu kunna projecto kamar yadda ka gani mace to ga irin wannan zikirin da aka ce shine zikiri gashi kaga an zo an haɗu da maza da mata an kwanta ana a juya don muhammadu kuma a ce wai wannan zikiri ne ka yi magana sai maka makiyin zikiri ne makiyin annabi ne bai san zikiri haka ake eh haka ake zikirin wayannan abubuwan suna nan na shirme da dama ana yi da haka sahabbai shagalin alisana sun shagaltar da harshen su bizikir da ambatan Allah subhanahu wata'ala bazalu dima'ahum sun ba da jininsu hinastan sarahum lokacin da Allah ya nemi su taimaka wajen ba da jinin mun sha bayani muka ce da shari'a guda biyar zuwa shida wanda malamai ke ce musu kulliyatul khamsa na farko addini ko na biyu rai na uku dukiya na hudu nasar dangantaka na biyar al'irdu mutuncin mutane to ba a so mutum ya fatawa fatawarsa ta ci karo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar amma in suka ci karo ga addini ga ranka idan ka ce za ka tsara addininka za ka tsare ranka addini zai rushe to gara a rasa dan addinin Allah ya tsaye kuma abinda sahabbai suka yi kenan ga kudinka ga ranka ga kuma addini idan ka ce za ka tsare kudinka da ranka addini zai faɗi to gara ka rasa kudinka da ranka da addinin Allah ya faɗi kuma abin da sahabbai suka yi kenan shi yasa da Allah ya tashi kiran kiransa yace musu ya ayyuhal ladina amanu sai yace musu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim sai yace musu tu'minuna billahi wa rasulihi sai yace wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kaga za su yi jihadi jihadi ba a yin shi ko sai an fito da kuɗi kuma sai an ɗauki rai an yi me an bayar me yasa za su ɗauki kuɗinsu da ransu su bayar shine dan addinin Allah ya tsaye kawai shi yasa za su yi wannan amma duk lokacin da kowa ya kama kuɗinsu ya rike gangan gam addinin Allah kuma ko oho to shikenan Allah ya kiyaye za a ga abin da ba a so kuwa yana daga cikin abin da annabi ya faɗa cewa idan ta baya atun bil'ina in kuka kama cinikin da ya haramta ta kowane hali wa kastum azana balbakari kuka kama bindin sanuwa kinaya ce ta kiwo yanzu gashi nan ana ta magana a koma gona ko wa raditun bizzar kuka yadda da shuke-shuke kiwo aka koma gona yanzu ba ana ta magana a koma gona ba a kama harkar kiwo wa raditun bizar. annabi yace wa taraktumul jihad fi sabilillahi kuka bar jihadin yada addinin Allah kuka bar jihadul ta'lim kuka bar jihadul mali wanda wa'annan sai sun fara samuwa jihadin karantarwa iya ɗauko dukiya a bayar sai idan mutane sun iya hakuri gurin karantarwa ne da iya daukar kuɗinsu su bayar shi dai sa idan wani abu ya taso a bukatar ransu su iya bayarwa duk wanda bai iya bada lokacin shi gurin yi wani ba ma wai je karantar da wasu ba ma zauna in ana karatun ya bai da lokaci wannan ne kake sa rai wai zai bada kuɗin shi addinin Allah ya daukaka ran da ake bukatun ya bada rai ya bayar ba abin da zai iya bayarwa wallahi in ma kuna magana kawai kallon ku zai da yana yana dauka wannan kaman anya ko dai ba su fahimci halin da ake ciki a rayuwar nan bane ko dai ba su gane halin da duniya take ciki bane shi abin da yake dauka kenan idan aka annabi sai ya ce sallatallahu alaikum zillan Allah sai ya ɗauko ƙasƙanci ya ɗora muku kuma la yanzihu ankum Allah ba zai cire kaskancin akan ku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma zuwa ga addinin ku da kuka bari kuka ainihin wato watsar da haka bazalu dima'ahum sahabbai sun ba da jinin su hina stansarahum lokacin da Allah ya nemi su ba da taimako dan addinin Allah ya tsayi wa bazalu amwalahum kuma sun ɗauki dukiyarsu sun bayar da hum lokacin da Allah ya nemi cewa su bada rance ɗin. kuma sun yadda da rancen na Allah kuma suka ɗauka suka yi suka bayar ina ba ta an fahimta da haka har fitarsu su Allah cewa lil fuqara'il na alladhina ukhriju min diyari sai yace yabtaguna fadlan min Allah wa na suna neman falala Allah da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yasa suka ainihin wato fita da haka da Allah ya ce man dalladhi yuqridullaha qaradan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawa sun dauki rance sun bayar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum sun tashi sun taimaki addinin Allah wa lam yamna'ahum khawfun min al-makhluqina wato wani abu bai hana su ba a kan addinin Allah tsoron wani abin halitta hasunat akhlaquhu wato ta yi kyau wahanat ma'unatuhum wato wahanat ma'unatuhum wato yi sauƙi wato su wa kafahumul yasiru min dunyahum ila akhiratihim kuma ɗan abu kaɗan ya ishe su a matsayin abin da za su rayu don sun ɗauki duniyar ita ce wasila lahira ita ce wa ita ce gaya sai suka riƙi duniyar abu kaɗan ya ishe su don su rayu su tsira da mutuncinsu da addininsu kuma su habban manzan Allah sun tsira da mutuncinsu kuma sun tsira da ainihin wato addininsu ina fata an fahimta wa an da ta fi ƙaulihi ta'ala wa yara na utul ilma wayanda aka ba su ilimi suna ganin falallin ko allazi unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar daga gurin ubangijinka huwal haqqa lalle wannan abin gaskiya ne qala sai yace ashabu muhammadi wayannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qala imam wa qala abu ayyub as-sikhtiyani wannan ɗaya daga cikin malamin abu ayyub as-sikhtiyani yace man ahabba ababakarin faqad qama ad-dina duk mutumin da yake son sayyidina abubakar ya tsayar da addini wa man ahabba umar wanda ya so umar faqad awdaha as-sabila ya riga yayi bayanin hanya fili fetal wa man ahabba Usman, wanda ya so sayyidina usman faqad istanara bi nurillahi ya nemi haskakawa da hasken Allah wa man habba aliyan wanda ya so ali bin abi talib faqad istamsaka bil urwati al wusqa yayi riko da igiya mafi aminci yace wa man qala al husna wanda ya faɗa abu mafi kyau fi ashabi rasulullahi a cikin sahabban annabi faqad bari'a minan nifaq ya kubuta daga munafinci to kenan wanda ya faɗa abin da yake mummuna ne akan sahabban annabi wannan mutumin bai kubuta daga munafunci ba shi yasa idan kana neman duka sufofin munafikai da malamai suka tattara a Qur'ani wallahi ba mutumin da zaka dauko siffar ka dabbaka akan shi kaga tayi daidai da shi kamar dan shiya daga cikin siffar munafikai zaka ga akwai rantsuwa da Allah akan ƙarya zaka ga kuma dan shi'a ya rantsi maka da Allah akan ƙarya ba wani abu bane suna yi ko ba sai suna yi shi yasa Qur'ani ya ce munafikai kace ya halifuna billahi ma ƙalu wala laqad ƙalu kalimatal kufri ko kuwa a kalmu idza jaa kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya ya'lamu innaka wallahu yashhadu innal munafiqina ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddun su suke roƙan dama rantsuwa don ya zama hanyar da su kange mutane daga tafarkin Allah to haka suke da haka za ka ga su ahalis sunna suna son abubakar da umar da usman da kuma wa ali radiyallahu anhu da ba mu da matsala da ali bin abi talib ko ta kusa ballantana ma ta nesa an fahimta yi mutumin kirki ne sarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dan aljanna ne duk wata falala da ta tabbata ga sahabban annabi a farko ta tabbata ga ali bin abi talib shi yasa muke ba in shi amsa muka ce da da gaske kuke yi akan bikin kashe al'imamu Husaini da bakinki ya kamata kuware rana tawa ta Ali bin Abi Talib an gani to duk mutumin da ya karanta waqi'ar da ta faru wajen kashe al'imamu Husaini ya san kin shi ana da goyon baya da gudunmawa a kanta shi yasa suka shagaltu da ita dan shagaltuwa da ita zai sa da yawa daga cikin mutane ba za su san me ya faru ba amma Ali bin Abi Talib da yake kowa ya san Abdurrahman bin Maljam al-Khariji yaje ya kashe shi shi yasa sai ba su shagaltu da wannan ba a matsayin ranar bakin cikin kashe Ali in ka takura mutum sai ce wai an hada ne wai ranar mutuwan ne wai ranar Husaini ne duk sai hada da na Ali sai zama ranar makoki daya wai an hada ne kowa yasa su hadawa Allahu a'lam kowa ai mai nashi mana inda gaske ne ma wai an hada ne an fahimta yi a nan a karatun da maka ai mun faɗa mun ce me yasa wanda suka je suka kashe al'imamu sai na hannu da hannu sunansu bai shahara a bakunan mutane ba saboda in sunan ya shahara za ka fara bincike wannan da suka je suka kama jikan annabi suka kashe hannu da hannu daga wani ɓangare suke to amma tun da fitina ce an shigar da mu cikinta ai dole ne yanzu fito wa duniya bayani ga wanda suka je suka kama shi hannu da hannu suka kashe da kuma wanda ya jibinci girman al'amarin kuma ka je ka bincika yan shi'a ne ko ba yan shi'a ne ka je ka binciki tarihi an fahimta yi wa man karanta maganar shekul islam bin taimiyya a nan da ya ce duk mutumin da ya taimaka a kan kisan husaini ko ya yadda da kisan da aka mai tsinuwar allah da ta mala'iku ta tabbata a kan shi haka shekul islam bin taimiyya ya faɗa a nan to wannan yana ciki to sannan da yadda muke kaunar duk wani mutum da yake da nasa'a a nan gurin ba mun zo da littafin ma'alimul madrasa ne ba muka ce farkon wanda aka fara kashewa shine Abubakar dan Ali dan Ali bin Abi Talib da ya gabata aka kashe shi sewa sai Umar dan Ali bin Abi Talib sannan sewa sai Usman dan Ali bin Abi Talib amma me yasa in shi a ba sa faɗawa mutanen duniya an kashe Abubakar an kashe Umar an kashe Usman kafin kashe Imam ne kuma ƴaƴan Sayyidina Ali ne da daga nan ta sa'ula zai taso tsakaninsu, an ce mutumin nan bai jituwa da su to ya aka yi ya sa ma ƴaƴan shi sunan waɗannan mutanen ta yadda ya zamanto a Karbala sun ma riga Husainin mutuwa kuma me yasa bai shahara a bakin ƴan shi'a ba cewa sayyidina Ali yana da ƴaƴa Abubakar da Umar da Usman a Karbala an kashe su me yasa bai shahara ba a gurinsu amma tun da wannan fitina ne kuka shigar da mutane cikin yanzu dole ne mu fito mu ba mutane bayani cewa an kashe abubakar da umar da usman kuma 'ya'yan wa 'ya'yan sayyidi ali an fahimta yi allah ya sa mu dace da haka kuma ba za mu ɗauki matsayin da ba na ahalul baiti ba mu ba su kamar yadda wannan ya zo ya yi shi zazzaki ya ce wai ali bin abi talib yana da matsayin da in ka cire halittar Allah kaf in ka cire annabi ya fi kowa matsayi wannan ba za mu yadda da wannan ba ko me za ka je ka faɗa ko ma za ka je ka ce mu makiyin alin ne ka je ka faɗa eh, amma dai wannan aqidar ba mu yadda da ita ba akan ali kuma alima yana duniya ba zai yadda da ita ba ba zai yadda da ita ba ka zo ka ce mai diya fa annabawan Allah daraja an fahimta yi kuma ba shi kadai ba fa akwai wani mutum da muke da tuhumar a kansa a Kano cewa yana da alaka da aƙidar shi'anci wallahi na ji wayarsa da wani shi ma ya fita irin wannan magana Ya ce na na Fatima ta fi duk halittun Allah daraja har annabawa ne ɗalibin ya kira shi ya ce malam ina da ja da kai akan wannan Ya ce to kaje ka riƙe fahimtar ka ai ba aiko min kai ba kwan aiko min kai ne haka yace ne ba aiko min shi ba ita ma maganan tana nan zan fito da ita idan lokaci ya yi ji waye mai maganar wanda ya faɗe ta shi yasa in kana sunna za ka yi ta cin karo da matsaloli saboda kowane ce kai ka tsaya mai a gaba yasa baban mamaki ba ne in ka je ka ga mutanen da suke da fahimta mabambanta sun tare za su yi faɗa da kakkai mamaki an gane domin kai kaɗai ne baka da abin da za a kama an gane wancan yana da tashi matsalar wancan ma yana da tashiwa tashi matsalar Allah ya samu dace wa qala imam wato qala imam ahli sham shugaban mutanen sham ya faɗa shaykhul islam shaykhun musulunci al-auza'i amma ba ibnu taymiya ba ko libaqiyati libaqiyati bin al-walid yace masa ya baqiya ya kai baqiya al'ilmu shi fa ilimi ana sa ne an ashabi Muhammad daga sahabban annabi wa يجي duk abin da bai zo ba na ilimi an ashabi muhammadin daga sahabban annabi sai ce falaysa bi ilmin wannan ba ilimi bane an fahimta ai mun sha yin bayani saboda dalilai da yawa an gane yace masa ya baqiya ya kai baqiya la tadhkur ahadan min ashabi muhammadin nabika kada ka Muhammad nabi ka kada ka ambaci ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad annabinka illa bi khairin sai da alheri wala ahadan karka ambaci wani min ummatika daga cikin al'ummarka sai da alheri wa idza samita ahadan yaqa'u fi ghairihi idan ka ji wani mutum ya faɗa cikin wani abu wanda ba wannan ba fa'alam annahu inna ma yaqulu ana khairun minhu abin da yake so ya faɗa maka ya ce shi yafi alheri sama da sahabi na annabi abin da yake so ya faɗa maka kenan wa an ubbadata bint khalid qalat take cewa ƙallama kana khalid kaɗan ne akan samun ainihin wato khalid wato mahaifinta kenan an gane gashi nan a ƙasa ya tafi wa khalid bin ma'ada sheku ahli sham min tabi'in al-kiram ba khalid bin walid ba yana daga cikin malamai a zamanin tabi'ai kaɗan ne ta ce ba a samu ya awi ila firashihi wanda zai tattaru zuwa ga shimfiɗarsa ta kwanciya illa wa huwa ya zukuru shauƙahu face yana tuna shauƙinsa ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila ashabihi zuwa ga annabi da kuma sahabbansa min al-muhajirin wal ansar ajiya a karatun mana al-aqidatu tahawiya mun karanta maganan al-imam Abu Zarri Gifari da ya faɗi cewa ya ce abubuwa guda uku duk sanda na tana su sai sun baƙanta mare kuma sun sani kuka ya ce abu na farko a cikin abu guda uku, ya ce firaƙul ahibba rabuwa da masoya yana nufin annaba da sahabbai an fahimta yi domin duk wanda ya zauna da annabi ya rasa shi ya yi rashin da a duniya ba wani abu da zai iya kwabarin ɗin shi babu to haka wannan yace tace wa huwa yadhkuru shauqahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ila sahabihi zuwa ga sahabbansa min almuhajirin wal ansar mutanen makka da madina thumma yusabbihim sannan sai ambace su wai ya yace hum asli wa fasli sune na kuma sune reshina wa ilaihim yahinnu qalbi yace zuwa gare su ne zuciyata take bege ya ce tsala shauƙi ilihim begina ya daɗe zuwa ga waɗannan mutanen fa'ajjil rabbi ƙabdi ilaika don Allah ka gaggauta karɓana zuwa gare ka hatta ya glabuhun har sai idan bacci ya rinjaye shi wa huwafi ba da zalika yana cikin sa wannan wa imam muhammad bin idris shafi'i rahim rahmatullahi alaihi al-imam wato muhammad idris shafi'i yana ɗaya daga cikin malaman mazahib guda hudu ko na farkonsu babbansu shi ne al'imamu abu hanifa wani haka ake ce masa imamu tabi'ina sannan na biyu sai al'imamu maliku imamu darul hijira sannan na uku sai al'imamu shafi'i sannan na hudu sai al'imamu ahmad imamu ahalus sunnati wal jama'a wayannan su ne guda nawa guda hudu al’imamu shafi yana da mazhaba ƙadim yana da mazhaba jadid an fahimta ai yana daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe masa fahimtar larabci fiye da yadda baka ainihin wato zato da haka al’imamu shafi'i kuma shi ma an ahlul baiti ne wanda bai san wannan bai sani al’imamu shafi'i yana da nasaba da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wayannan malaman guda hudu lokaci yana nan a wasu 'yan kananan risaloli tun daga kan Abu halifa Malik Shafi Abu duk insha Allah sai na tarihin su da izinin Allah nan malaman guda hudu kaji dabi'un su sifofin da makamantansu da suka ainihin wato an gane ya zo zai karatu gurin al Maliku a sati biyu ya haddace mu wadda ta Malik ya gaba sati biyu kwana goma sha ka kalli girman muwadda ka gani kai yanzu ba ma a haddace ba da za a ce za a sa darasin muwadda a sati biyu za a gama ka zo ka ga yadda mutane za su yi ta korafi wani ma zai ce za ka kashe shi alaga ta mala yanzu wannan tintimin mai littafin ka ce a sati biyu zai ce za ka kashe shi ne an gane ya ce wa ƙari asinallahu tabaraka wa ta'ala Allah ya yi yabo ala ashabi rasulullahi akan sahabban annabi fil qur'ani wat wal injil a cikin qur'ani Allah ya yabo akan su haka nan a cikin ataura duk wanda Allah ya jarrabe shi da jin haushin sahabbai ya jarrabe shi da bala'i dan sai ka je tsohon alƙawari ka goge kuma ba zai gogo ba za ku rikici da yahuda littafin annabi Musa sannan sai ka tawo sabon alƙawari ba zai gogo ba dan za ku rigima da kiristoci sannan na qur'ani ba zai gogo ba shine uwa uba saboda shi wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid yace wa sabaq alahum ya gabata ga su sahabbai ala lisan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan harshen annabi min al na falala ma laysa li ahadin ba'dahu abinda bai tabbata ga wani mutum ba a duniya bayan su a harshen annabi falala ta tabbata ga sahabbai falalar da bata tabbata ba a harshen annabi ga wani mutum bayansu. yadda annabi ya faɗa alheri a su ya musa shaida ba wani mutum a duniya kuma da aka faɗa alheri a kan shi aka yi masa shaida irin yadda aka yi musu <clears throat> ya ce farahimahumullahu Allah maɗaukakin sarki ya yi musu rahama wa hana ahum sannan ya ainihin wato yi musu kyauta bima a tahun min zalika ko bi bulugi a'la manazil as da abin da ya ba su daga cikin wannan isar da su matakin nan na siddiqai da shahidai da kuma ainihin wato bayan Allah na gari mutanen kirki duk wani mutum da zai samu wannan matsayin a cikin wannan al'ummar ya kai mataki na siddiqi ko shahidi ko salihi to sahabbai na gaba da shi sun riga shi an gane addu ilaina sunan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su suka bayar zuwa gare mu sunnonin annabi wa shahadu sannan su suka halarci annabi wal wahyu yanzilu alaihi wahayi yana sauka akan annabi shi yasa wannan ittifaki ne ba wata makaranta a duniya da za ta iya fitar da ɗalibai irin yadda makaranta annabi ta yi sallallahu alaihi wa sallama. domin su suna halacce wahayi yake sauka shi yasa abdullahi dan mas'udi yace na rantse da Allah ba wata aya da ta sauka a qur'ani wace na san a ina ta sauka kan wa ta sauka mai dalilin saukarta yace na sani yasa an kana bibiyan ulumul qur'an zaka ga suna bayanin cewa banda abinda za a ce maka akwai makki akwai madani to za su faɗa maka akwai dare akwai nahari akwai shita'i akwai saiki shi kanshi abin da ya sauka din a zafi ya sauka ko a sanyi a lokacin da daddare ne ko a rana ne a wani kaza kaza haka za ka yi sai saboda kiyaye kar a bari abin da Allah ya saukar ya tozarta an gane sai yake cewa fa'alim sai suka san ma'ara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda annabi yake nufi aman wa khasar an fahimta yi wannan abin amni sun san shi wannan abin khas ne sun san shi an fahimta yi wannan ma ya koma usulul fiqh dan dama al-imam shafi shine farkon wanda yazo ya fara yin littafi na usulul fiqh al ko ar-risala ainihin wato kanta. da haka shi nasi shine am yazo a faɗi hukunci ga mamme sannan nasi wanda yake kas ya zo ya cire wasu ya ce su ba sa cikin wancan hukuncin rigimar da muka ta yi da wasu kenan har yanzu shekara da shekaru akan maganan abincin kirsimeti da suka zo suka ce wai bai halatta a ci abincin kirsimeti ba saboda wannan bid'a ce suka kirkiro ta su kiristocin haka wasu ke faɗa ba haka ake faɗa ba akwai masu faɗar sai na ce to ai tunda Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillu lahum tunda lafazan at-ta'am ya riga ya zo nassi ne am duk wani mutum da zai zo ya ce banda abinci kaza to ana buƙatar sai ya kawo dalili kuma wannan ittifaqi ne maganan nassi in yazo am maganan wani malami di yadda yake da nauyi a duniyar karatu ba ta isa ta yi taksisin maganan Allah ko annabi ba nassi ne ke taksisin nassi ana ganewa nassi ne ke taksisin nassi da haka wanda ya zo ya ce banda abinci kaza ya ware to sai ya kawo dalili kuma dalilin ba daga jakashi ba daga gurin Allah ko annabi inda Allah ko annabi ya ware ya ce banda abinci kaza sai ya kawo wani zai a ce ai malam wani ya faɗa an ce eh ya faɗa malam wani ya faɗa an ce ya faɗa gaskiya ne ni ma na karanta nace amma ka'idar da su malamai suka sa idza ja'a an-nassu 'ala al-umum yabqa 'ala umumiyati ma lan yadullu ad-dalilu 'ala taqsisi idan nassi yazo akan am din shi dole a bar shi in dai ba a samu nassi yayi taqsisin nasi ba nace yanzu fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba ya ce inna khalaqnakum min dakarin wa unsa ba yanzu lafazin annasu wannan alifin da lamun ba listigiraqil jinsi bane kowane mutum a duniya ya shiga ciki to tunda nasi yazo zo am sai ya ce inna khalaqnakum min dakarin wa unsa ni ne na halicce ku daga namiji da mace idan aka tambaye ka yanzu aka ce maka duk mutanen duniya Allah ya halicce su daga namiji da mace mai zaka ce eh ko a a akwai mutanen da ba daga namiji da mace bane da waye annabi isa sewa hawa sewa annabi adam to yanzu idan ka cire ka ce ba sa cikin wancin annasu din su ba daga namiji da mace bane ka cire annabi isa ka cire annabi adamu daga gurin kanka za ka cire ko Nassi, za ka nemo Nassi za ka nemo saboda allah ya ce inna masala isa inda allahi ka masala mai adam kalakahu min turabin sun qala lahu kun fayakun ita kuma wa Allah ya faɗa ya ce, wa zau minha zaujaha kenan yanzu nassi ne maka samu ya cire waɗannan daga cikin wancan su ba sa daga cikin namiji dawa da macen da aka halicce su sai maka cire su to irin wannan in aka kawo hukunci ga mamme ka ware wani abu kace shi bai ciki to yana buƙatar kuma sai ka kawo nassin da ya cire yake bai ciki in baka kawo nassi ba to wannan fahimtar ka ce ka je ka riki ko kuwa wannan shine da haka wannan kaida ku rike ta duk wanda yazo ne ya ce ai banda kaza to sai ka ce me dalili ai al-aslu shine idza jaa an-nassu 'ala al-umumi yabqa 'ala umumiyatihi ma lan yadullu ad-dalilu 'ala takhsisi matukar ba a samu dalili ya keɓance ba ya ce ban wani da wani to dole a ban nassi akan umumin shi ina fata fahimta wannan yana daga ciki wa azman sannan wajen himma wa irshadan da shiryawa wa arafu suka sani min sunnatihi daga cikin karantarwa annabi ma arafna wa jahilna abinda bamu sani ba da abinda muka sani wato abinda mu ba mu sani ba su sun sani sannan sun san abinda ba mu sani ba sannan wa hum fawqana fi kulli ilmin wastihadin su suna sama da mu a wajen kowane ilimi da kuma kokari wa wara'in da taka tsantsan da kafa kafa akan harkar duniya wa aqalin da kuma hankali wa amrin da wani irin al'amari ustidraka bihi ilmun wanda aka riskar da ilimin su da shi wastunbita bihi sannan aka tsamu hukunci da shi wa uhum lana ahmadu kai ra'ayoyinsu ma ya fi zama abin yabo sama da namu wa aula bina min ra'ayina inda an fusina. ra'ayinsu fi dacewa a gurin mu sama da ainihin wato ra'ayinmu wa man adrakana min yarda duk wanda ya riske mu wanda cikin wanda ake yarda aw huki yake yarda aw huki lana anhu bi baladina ko aka hikalto mana a garin mu saru sun kasance fi man lam ya'lamu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi sunnatan ila qawlihim cikin wa'anda basu sani ba dangane da annabi ainihin wato a cikin sa dangane da karantarwarsa ila aqwalihim zuwa ga maganganun su inistama'u idan suka hadu au qawli ba'dihim ko maganan ainihin wato sashen su in tafarraku idan suka ainihin wato rabu yace wa haka za na ƙulu haka muke faɗa walam nakrud an aqawilhum ba za mu fita daga maganganun su ba wa in qala ahadun minhum idan ɗaya daga cikin su ya faɗi magana walam yukhalifu bai ruhu. sa bai saba masa ba akadna bi qawli shi yasa malamai suke da jima'in da ake ce masa al-ijma'us sukuti idan sahabi ya yi abu a zamanin annabi ga dandazan tarin sahabbai ba wanda ya masa inkari sai ya ce wannan ijma'i ne su kuki. domin idan banna yi ba yadda za a yi rago sahabbai da kallon shi su zira mai ido yin abu su gani su shiru ba wanda ya ce masa komai alama ne na cewa duka kowa ya yadda abin da ya daidai ne ina fata an fahimta wannan shine Allah ta'ala ya samu ainihin wato dace sai maganin ibn abi hatim da yake faɗa Malam sar yana nuna cewa lokaci yayi wa qala ibnu abi hatim fa amma wannan din yana kawo maganganun malamai ne zai shimfida da su kafin ya tafi sabbus sahabati wa hukmihi zagin sahabban annabi da kuma hukuncin wanda ya zaga wa annabi sahabbai za a zo a yi shi a nan babi nawa na gaba ina fata an fahimta wani kwanaki ya kira ni wai wani ya same shubaha wai ya ce wai ba inda aka faɗi haddin wanda ya zage sahabi na ce bai karatu ne sai ma da baka karatu shi yasa yazo zai ruda ka shine iyakar abin da ya faru Allah ta'ala ya samu ainihin wato dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mutane sai su hakuri saboda dan tsaiko da aka samu yau saboda wasu ainihin wato dalilai da wasu matsaloli سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب Assalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته